Assalamu alaikum. ‘Yan uwa da fatan an yi sallah lafiya ina wa kowa da kowa barka sallah sunana Abba Sharif Garzali. Ina taya mu murnar wannan karamar sallah da muka yi da fatan Allah karbi ibadunmu. Sannan sakamakon wannan farin ciki ina so na miƙa gaisuwa ta ga iyayena da ‘yan uwana da abokan arzika. Da fatan kowa ya yi sallah lafiya Allah karba mana ibadunmu. To ina miƙa sakon gaisuwa ta ga iyayena sannan da abokanai na kamar su abubakar ibrahim su shamsu rabi'u da kuma dai sauran yan uwa da abokan arziki da matana hajiya amira da hajiya fatima su ma da fatan ina miƙa musu saƙon an yi sallah lafiya assalamu alaikum haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa